الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم kwanan wata takwas ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da hudu ashirin ɗaya hijiriya wanda ya dace da talatin daidai ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya miladiya muna darasi na goma sha bakwai a cikin wannan tafsiri na alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu al-mu'minun wanda yau shine zama na farko a cikin wannan sura din ita al mu'minun um al mu'minun sura ce wacce take yar makka tana da ayoyi 118 kuma Allah ya saukar da ita ne bayan suratul anbiya an bude surar da bayani akan manya-manyan sifofi da Allah ya sifanta bayansa muminai da su ya ce su ne masu kushiri a cikin su kuma masu kau da kai ne ga dukkan yasashen zance mara amfani sannan kuma masu bayan da zakani wannan sifofi ne na muminai duk wadda ba mumini ba ba ya sifantuwa da waɗannan sifofi sannan surar ta ci gaba da bayani dangane da halittar dan adam yaya allah ya halicci mutum mataki-mataki ta fara bayani akan asalin halittar shi sannan ta kuma yi bayani daga ƙarshe cewa dan adam da zai mutu allah ka samu cikin imani kuma ta ce za a tashe shi kuma ran tashi a kiyama akan duk abin da ya gabatar ko ya jinkirtar ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلق فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر وتبارك الله أحسن الخالقين سنن لك أشياء الله ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون bayan wannan Allah tabaraka ta'ala ya kuma yi bayani a cikin surar bayanin karfin mulkinsa da sarautarsa na ita da alkiyama ya tashi mutum bayan ya mutu kuma wato ya biyo da bayanin ƙudurarsa da ikonsa har yanzu ta yadda ya halicci wasu abubuwa ba mutane ba sauran halittu wanda dan adam yake gani da idan su kuma yana amfanuwa da wannan abubuwa Allah ce wa laqad khalaqna fawqakum sab'a sara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin wa anzalna minas sama'i ma'an ma'an biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun sannan Allah tabaaraka wa ta'ala yayi bayani ya kai ayoyi 30 a cikin sura din dangane da kisoshin wasu annabawa tare da mutanen su ya yi bayanin kisar annabi nuhu a cikin wannan sura tare da mutanensa da kuma kisar annabi musa tare da fir'auna da kuma mutanensa gaba gida, sannan kuma allah ya rufe wannan kisoshi da bayanin wato kudurar allah din akan halittar annabi isa ba tare da uba ba allah ce wata annabna maryama wa ummuhu ayatan وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين sannan bayan wannan Allah ta barka ta yi kira zuwa ga manzanni ga baki ɗayansu ya umarce su ya ce su ci halal manzannin Allah duka Allah ya ce ku ci halal kuma ya ce su dawwama akan aiki na kwarai Allah ya bayanin shari'ar annabawa ga baki ɗaya shari'a ce guda ɗaya a asalinta da kuma tushenta da aƙidarta gaba ɗaya yace wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattabun? surar ta yi bayani mai tsawo dangane da matsayin mushirkai akan da'awar musulunci yadda suka yi ta da da'awar musulunci kuma surar ta yi bayani akan makomansu ranar tashi alkiyama ta kuma yi raddi akan shibohi da ainihin wato adawarsu da ɓarnarsu da suke yi kuma surar ta ba wa Allah kariya ta musamman dangane da tuhumarsa da ake yi da kuma zagi ko la'antarsa da ake kamar yadda kuma surar ta yi ba da kariya ga mazan Allah in sallallahu alaihi wasallam ta kuma lalace shi cewa ya tsayo akan abin da Allah ya umarce shi wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون سنة سورة تاي بيان نوئي نوئي da launi launi na dalilai da hujjoji da suke nuna Allah fashi ɗaya ne ba guda biyu bane da kudurarsa da kuma duk abinda da yake da alaƙa da halittar da yayi wa mutane jinsu da ganinsu da zukatansu da kuma yaya Allah ya rene su a bayan ƙasa ya fare su da kuma abinda Allah ya yi bayani na cewa shi ne kaɗai ya halarci wannan kauni wannan duniya Allah ya ce ƙulli manil ardu wa man fiha in kuntum Ya ce sai ya quluna lillah qul afala tadhakkarun Ya ce ƙulmar rabbus samawati wal ard al ƙulmar man rabbus samawati sab'a wa rabbil arshil azim yace sai quluna lillahi qul afala tattaqun qul afala tadhakkarun nan kuma qul afala tattaqun kuma yace qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sai quluna lillahi qul fa tusharun a can gurin tabaraka yace qul a ayan nan kuma yace qul afala tattaqun a ayan kace kuma yace qul fa anna tusharun wanda duk Allah ma zai zo karanta mana bayan wannan zance da Allah ya bayanin karfin kudurarsa da ikonsa um, sai kuma Allah tabaraka ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya dogara gare shi da gudu daga sharrin masharranta shaidanu na mutane da aljanu kuma ya ce munanan ayyuka da mashirkai suke masa to shi ya yi ƙoƙari ya rama musu da kyakkyawa har Allah ya zo ya zartar da abin da ya ga dama wa qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi falata ja'alni fil qawmi adh-dhalimin yace wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun sai ce da shi idfa billati hiya ahsan idfa billati hiya ahsan sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun yace wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun sannan surat suratul a ƙarshen ta yi bayanin halin mushrikai lokacin da mutuwa ta riske su idan suka zo mutuwa sannan kuma yadda za su yi ta burin ina ma da Allah ya dawo da su duniya don su gyara halinsu amma wannan buri ba zai musu amfani ba sannan surar ta yi bayani yadda allah ya wulakanta su ya kunyata su akan izgilancin da suke mummune a wannan duniya Allah ce innahu na fariƙun min ibadi ya na rabbana na faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin yace fattakhastumuhum sikriyan. hatta ansawkum zikiri wa kuntum minhum tadhakun inni zai al-yawma bima sabaru annahum humul faizun da ƙarshe Allah ya rufe wannan sura ta suratul mu'minun da umarta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ƙara neman rahamar ubangiji ya ci gaba da ƙara neman gafar ubangiji wa qurrabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin idan muka lura wannan suratul mu'minun a ta yi mana bayani irin yadda bawa ya kamata ya dasa imaninsa tsakaninsa da Allah da kuma irin yadda ita sura take dasa imani wa bayan Allah tabaraka ta'ala da irin yadda sura take shiryar da mu zuwa ga abin da zai amfane mu duniya da lahira Allah ya sa muna da rabon jin ma'anar wannan sura kuma Allah ya ba mu ikon karanta daidai ya raba mu da fadawa cikin kuskure Allah mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم نعم. قد أفلح المؤمنون Imam ahmad allah ya masa rahama ya ruwaito hadisi ingantacce da Imam tirmidhi da nasa'i daga umar ibn al-khattab yace kana idan nazala ala rasulullahi sallallahu alaihi wahya idan allah ya saukarwa da annabi wahayi muna jin wani irin kara kamar karan dan zuma haka yace wata rana sai Allah ya yi saukan masa da aya ko ayoyi muka ɗan zauna wani lokaci har Allah ya yaye masa wannan yanayi da yake shiga sai muka ga ya fuskanci alƙibla sai ya daga hannunsa sama ya ce Allahumma zidna wala tanqusna Allah ka ƙara mu kakka rage mu wa akrimna wala tuhinna Allah ka karrama mu ka girmama mu karka wulakanta mu wa afina wala tahrimna Allah ka ba mu kada ka haramta mana wa asirna wala tusir alaina Allah ka fifita mu kada ka fifita wasu akan mu warza anna wa arzana Allah ka yadda da mu Allah ka yadda da mu sannan sai ce a yanzu nan an saukan mun da wasu ayoyi guda goma man aqama hunna dakhala aljanna duk wanda ya tsaya da wannan aya ayoyi guda goma to ya zama dan aljanna annabi ya faɗa duk wanda ya aikata waɗannan ayoyi to shi ɗan aljanna ne waɗannan ayoyi ne waɗannan ya ce qad muminu. Allah ya ce haƙiƙa mu'minai sun rabauta har zuwa hum fiha khalidun waɗannan ayoyi manzo Allah ya ce duk wanda ya kula da su ya bibici ma'anarsu ya aiki da su to dan aljanna ne Imamun Nasa'i ya ruwaito daga yazid ibn bayanus ya ce mun gaya wa nana aisha ya ke umar mominina yaya halin annabi yake idan mutum yana so ya gane ɗabi'ar manzan Allah da halinsa sai ta ce kana hulukuhul ƙur'an ɗabi'ar manzan Allah halinsa alƙur'ani ne kawai blueprint ne na alƙur'ani gaba ɗaya duk abin da ƙur'ani ya umarni da shi na kyakkyawa to annabi yana yi sallallahu alaihi sannan sai ta karanta wannan aya qad aflaha almu'minun da ta zuwa walladina hum ala salawatihim yuhafizun tace haka da kana khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace qad aflaha daga alfalahu ne alfalahu a larabci ana nufin almurad wato al-zafr ribota da kuma riskan abinda mutum yake tsammani na alkhairi kuma dawama a cikin wannan alkhairi sai a cika ka aiwa ne ya rabauta shine alfalahu alladina fi salatihim khashi'un sune waɗanda suke khushu'i a cikin sallah abin da ake nufi da khushu'i yan uwa shine as-sukunu wa tuma'nina nutsuwa da kwantar da hankali nutsuwar jiki nutsuwar zuciya abin da ake nufi shine a shari'a khashiyatun fil qalbi baina yadayi Allah ta'ala ko khashyatun fil qalbi min Allah mutum ya ji tsoron Allah a cikin zuciyarsa wanda tasirin wannan jin tsoron Allah har zai bayyana akan gabansa sai wannan gabbai su zamantu sun samu sukuni sun nutsu sun tsaya gaban Allah tabaraka wata'ala abinda ake nufi lallai kad faza wa zafir bil duk mumini ya rabauta ya dace da abinda ake so mai sifan nan shine mumini na gaskiya wanda daga cikin sifofinsa ƙari shine suna da kushuri a cikin sallah wato yana da nutsuwa a cikin sallah baya wasa a cikin sallah baya hayaniya a cikin sallah haisu la shiga shay'un wa huwa fi salah mumini babu abin da yake shagaltar da shi idan yana cikin sallah ba abin da yake raba shi an munajati rabbihi ba abin da yake raba shi da bayar da dukkan wato ba na sunan shi nauyi da Allah ya dora masa a cikin sallah alamun khushu'i a cikin sallah shine mutum yazo yana yin sallah in yana yana kallon wurin sujudarsa duk wanda kaga yana sallah ya kalli can ya kalli can ya kalli can in dai ba wurin sujudar sai yake kalla ba ko kuma gaban sai yake kalla ba to wannan babu khushu'i a cikin sallarsa dan nassi ya zo ya nuna mana inda ya kamata mu kalla idan muna sallah muna tsaye shine inda zamu yi sujjada ko kuma musulmi ya kalli gabansa ya miƙe kansa ya kalli gaban shi sannan kuma mutum ya samu sukuni da tumanina kuma duk abin da zai kawo wasa da riga soshe-soshe taba wani abu a jikin mutum kwata-kwata wannan yana rushe kushu'in sallah kina wanda ga yana sallah yana yana ta gyare gyaren riga yana soshe soshe ko yana daure daure ko yana taba taba to shedan ya fuzge shi a wannan lokaci alladhina fi salatihim khashi'una sunan da ba sa wannan abun susa suna yin susa amma a larurance ba wai kawai su yi ta yin ta haka ba so yana da kyau mai sallah ya daina kalle-kalle wata rana wani mutum yana sallah a gama annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ganshi yana ta wasa da gemunsa yana sallah yana taba gemunsa sai annabi ya ce law khasha qalbu hada la khasha jawarihu da zuciyar wannan mutumin ta samu kushuri to da gangan jikinsa ma ya samu wato kushuri a da kafin saukar wannan aya idan ana sallah akan iya kallon sama ko akan iya kallon gefe an ruwaito shi kansa annabi din da idan yana yin sallah sai ya rinka kallon sama in yana yin sallah kamar da Imam Qurtubi ya ruwaito a cikin tafsirinsa sai Allah ya saukar da wannan ayar alladina hum fi salatihim khashi'un kawai sai manzo Allah ya daina kallon sama sai yana kallon inda zai sujjada da yayi kabbara kawai sai rinka kallon inda zai sujjada a wata riwayar musulmai da a sallar su waiwaye suke mutum yana sallar sai ya waiwaye ya kalli wancan yana sallah sai waiwai ya kalli wannan ya duba wancan ya duba wannan to sai Allah ya saukar da allazina hum fi salatihim khashi'un kai da har magana ma ake a sallah a da kafan Allah ya saukar da waqumu lillahi qanitin idan ka shigo ka tarar da abokinka a za zaka iya cewa da Allah raka'a nawa kai sai ce yanzu muna ta uku ne ce ta oke ya ya tsawaita ko bai tsawaita ba da ana yi amma daga baya ina Allah ya haramta duk wanda ya yi magana cikin sallar sallar su ta bashi don haka malamai ba ni sunan shi ta aka roto musulmi sai suke sallah suna kallon gaban suna kallon inda wato za su yi sujjada Allah dama ya gaya mana fawali waje haka shatarar masjidil haram Allah ya umarci manzan Allah ya kalli masjidil haram da shi za a kalli gabar ko kuma ka kalli za zaka yi sujjada wata rana annabi yana yin sallah yana kallon gabansa sai aka ga ya taka yayi baya baya baya haka yayi kefin bak sai bayan sallah aka tambaye shi me ya faru sai ce ai yana cikin sallah ne sai aka bude masa kofar jahannama sai ya ga irin tiririn wutar irin yadda wutar take cin kanta da kanta tartsatsin ta sai ya ja baya Allah ne ya nuna masa ne malamai suka ce a shi da ba dan gaban su yake kallo ba kaga da bai ga wannan abin to gaban su yake ga cikin kina ya halatta mai sallah ya kalli gabansa amma in gaban nasa akwai abu mai ɗaukan hankali kamar hoto ko akwai wani zane da zai sa ka tunani ko mutane suna gittawa to sai ka kalli inda kanka zai yi sujjada ko inda gushinka zai yi sujjada malamai suna cewa kamar yadda imamu a ya ruwaito ya ce kada mai sallah ya rinka wasa da wani abu na jikinsa a cikin sallah kwata-kwata don yin haka yana raba mutum ne daga cikin wannan kushuri kenan yanzu idan kun gane kushuri din yin shi ne nutsuwa wato ba ni sunan shi kada mutum ya rinka wasa da yawa a ga mutum yana sallah yana kaza yana sallah yana kaza a wani bawan Allah yana cikin yin sallah sai kwastomomi suka zo za su kaya mata ne sai sai wata ce na wallahi kin ga a tamfar ga can wallahi a shago amma kuma sallah yake sai ya ce ku tsaya ku zo ku zo ku zo ku zo na ƙarin sallah daga baya <laughs> ya yanke ta kawai wani kuma yana sallar zaga yana yana taka <coughs> yana nununawa ma'ana a jira shi yana abin nan duk wanda yana cikin abas fi wasa a cikin sallah kuma mutum bai zamanta cikin allazina fi salati a wato una ba to yanzu idan kun lura wato mun samu a sifa ta farko daga cikin sifofin bayan Allah na kwarai mu'minai imamul ya yi magana a cikin tafsirinsa cewa wai shin wannan kushu'i idan yana cikin farallan sallah ko yana cikin abubuwan da suke da su ne sallah cikin cika wasu malamai suka ce tab ai dole ne in babu kushu'i a sallah ai babu kuma wannan khushu'in mahallul qalb kuma abu na farko kenan da Allah tabaraka ta'ala zai fara wa mutane alamun tashi alkiyama a cire musu khushu'i a cikin sallar su awwal amalin yurfa min as-sama samar da khushu'i a sallah zuwa a sallah daga cikin hasarar da mutane za su fara yi hasara da za su fara yi shine a raba su da khushu'i a cikin sallah duk lokacin da aka ga mutum yana yawan wasa a sallah ko yana yawan wargi a sallah to gaskiya in shi yake jagoranta mutane to a fa yi kokari fa a yi masa nasiha ya daina don ku yana jefa sallar mutane cikin hadari kwarai kwarai kwarai da Allah ya kawo mu zamanin da mutane suna wasa da ibada suna wasa da sallah hatta kai ga yanzu wallahi malam muna sallah ana bugo mana waya mutum zai sa hannunsa a cikin sallafa ya jawo wayarsa ya duba ya yi haka wa ke kiransa ya ga wani wani misgol ne sai ya mayar wannan sa hannunka da zaro waya da kai duba kai da duba da kai kawo wacce ladan ka ne mai yawa a cikin sallah kuma an bar kai daga kushuwi duka ana yi wanda wannan kuskure ne akwai wanda wallahi aka ce yana cikin sallar da aka yi ringin aka yi ringin aka yi ringin ya yi ruku'i kawai sai ya daga sai ce halo da Allah sallah nake yi sallah nake kawai ya mayar amma fa yana cikin rukuri ya ce wai halo halo sallah yake yi mutane suna da abun mamaki kwarai dangane da abin da ya shafi sallah a nan nake jawo hankalin mutane da suke shiga masallaci da wayoyinsu da suke cike da kiɗe-kiɗe mutum ana cikin yin sallah kawai sai rinton ɗin wayarsa sai a kira shi waya Ka ga gaba ɗaya masallaci ya ɗauka da rington ɗinsa kuma kiɗa wallahi sai Allah ya kama ka don ka fitar da mutane daga wuciyoyinsu ana sallar nan kana jin karar wayar da dole ko liman ne sai hankalinsa ya tafi wannan wurin ba daidai ba ne ko mutum ya shigo cikin babbar masallaci masallaci babba ana cikin sallar sai a kira shi sai ya rinka amsa wayarsa a bayan sahu wannan ma ba daidai ba ne zalunci ne wannan saboda kana ɗaukan hankalin mai ‘yan uwanka masu sallah duka irin waɗannan abubuwan ya kamata mu gyara don haka wasu ma masallacin suke kokari suke sa irin abin da yake hana sabis ɗin zuwa masallaci da ka shiga masallacin su waye ka za ta ɗauke sabis ɗin da bai ɗauke wannan shine daidai kuma taimaka kwarai kwarai da gaske Allah gyara mana halin mu Allah kiyaye to sai wacce sifa kuma arama mai Allah ci? ce Allah ya ce bayan Allah na ƙwarai muminai Allah ka samu a cikinsu su ne masu kau da kai dangane da lagawo wannan sifa ta biyu kenan min sifati haula'il mu'minin abinda ake nufi da lagawo shine ma la fa'idata fihi min al-aqwali wal a'mal duk abinda bai da fa'ida a cikin aiki duk abin abinda bai da fa'ida a cikin magana to mumini ba ruwansa da shi Mana abin da ake so da harka in za ka shige ta to akwai amfani ko na duniya ko na lahira amfanin duniya ya zama ba haram ba haka duk maganar da za ka yi ta to akwai amfani ko a duniya ko a lahira amma duk abin da ka zauna ka ga ana ta yin hirar banza ne mara amfani to wallahi hadari ne mutum ya shagaltar da kansa don ko in ka shiga wannan automatically ka zare kanka daga layin muminai saboda su muminai masu kau da kai ne anil lazuri duk abin da ba shi da amfani to ba sa shigansa wasan banza wasan wargi surutai zaman majalisa a zauna ana ta tsurku ana ta surutu ana ta yi da mutane a ce wani ya karye a'a wani ya yi kuɗi yanzu a'a wani yana cikin matsi a'a wani yana cikin kaza ai yanzu wani ma wance yake nema ai wani ma kaza kaza ai yanzu majalisa ma an ce kaza za a yi kaza surutai dai ana zagin mutane dure bai zagin mutane wallahi malam duk wanda ya lazamta wa kansa zama a wani wurin da yake ana saban Allah ana yi da mutane to ya tabbatar yana karar da rayuwarsa a kan abin banza kuma akwai hisabi a kai ga sunan kayan banza da yawa kayan bata lokaci sai mutum ya je tsaya akan masu caca shi fa ba caca da yake ba amma yana kansa yana kallon su ne za ka gani ba amfani ko mutum ya zo ya zauna a wani guri duk wanda ya wuce ya ganci kuma sai ya yi maganarsa wannan hadari ne hadari ne shi sa manzo Allah ya samu wasu mutane suna zauna a wani guri ya zo ya ce kai ko ku rinka bawa haƙƙi hanyar ta ko ku tashi daga nan dan annabi ya gaya musu cewa akwai hukuk akwai hakoki. da kallon kwallo. shi ma azzabu ne da zauna ana ta hira ana dura ashar ana zage zage wallahi club din mu ne zai ci wallahi team din mu ne za su ci wallahi team din ku suwa banzan bazara karan kada miyawa ma san da kai wai team din mu wai ai mu arsenal ne ai mu manchester ne ai mu wace tsiya ne kana bata kanka lokaci su suna jan dalolin su kai kana nan kana aikin banza kana fada da abokinka akan club din bal har fada aka yi wani ya soka wani dan uwansa kwalba a cikin sai kace shi akan rikicin kallon bal da gaba da juna wai wane yau an yi bal an cinye din sa don haka yana cikin bakin ciki da bacin rai shi ya daina kula mutane zai ɗauki sati nawa baya magana mutane wai yana cike da damuwa da bakin ciki a ga wannan kamar ma bai ma san me amfanin sa duniya ba akan waɗannan mutanen za ka ɓata lokaci wanda mun sha faɗa muna maimaita cikin yan bal ɗin akwai wanda aka tambaye shi ana hira da shi irin hiran nan ta talabishin ana tambayin sa a duniya mai kafuki yace musulunci wallahi kai faɗa a cikin yan bal ɗin amma kuma bai kuma aka yi bincike a duniya kuma bai da mabiya irin musulmi kuma me ka so ya ce mai kafuki musulunci shi ya tsanin islam amma kuma yana da supporters musulmai da yawa a duniya me yasa saboda ba san me suke yi ba gau ne Allahu wal hazan da kuma duk abin da yake zai zubar da mutunci wa kullu ma yakhillu bil muru'a duk abin da aka san zai taba mutuncin mutuncin mutum kuma zai taba al'adabul islamiyya ladabbai na musulunci komi da ka sani in kai shi zai taba mutuncinka to wannan lagawu ne bai da amfani kamar me da abin da aka cika amma wanda ai wannan zai zubar maka da mutunci to mumini baya shiga abin da zai zubar mai da mutunci wataƙila a ja ka a kai ka wani wuri wanda in an ganka a wannan wurin to tabbas mutuncinka ya zuba to mumini baya zuwa wannan wurin wataƙila wata magana ce za a yi ta zubar mutunci to tabbas mumini baya abin da zai zubar masa da mutuncinsa wataƙila jayayya ne da wani jahili da ka zo kana bata lokaci kana hira kana jayayya da shi zai taɓa mutuncinka to karka shiga karbu da shi idza nataqa safihu fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukutu inji imamu Shafi. idan wawa yayi magana karka bashi amsa wawa wawa in yayi magana kawai kalle shi ga wuce saboda wato in ba shi amsa shi ya fi shiru ɗin shi ya fi akan ka zo kai dama wani ma zai zo yi magana ne don ka kula shi ya ci mutuncinka to idan ka fahimci haka to sai ka ja jikinka a wurin zama ne ana cin mutuncin mutane ko kuma akwai mara kunya a wurin yana taɓa mutuncin mutane to ka daina zama a wurin wa idan khatabahum aljahiluna qalu salama haka qur'ani yace to ya kamata mu yi kokari wato mu kiyaye ai sifan waɗannan mu'minai wato yanzu huna an an batil wa saƙit min al wa aw fa'in suna tsarkake kawukan su daga munanan abubuwa kuma suna kau da kai dangane da duk abin da zai taɓa darajar su wato da kuma ainihin wato a mutuncinsu don wannan shine zai karfafa kyakkyawar alaƙar su da Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah tabaraka wata'ala ya faɗa a wata ayar wa idza sami'u lagwa a'radu anhu su dai mu'mine da sun je daga ko da kai suke ba sa shiga cikin sa ya ko da iyalin ka imanin kaga in ka sake mata da yawa akwai hauka a cikin lamarin ta ko akwai renin hankali ko cikin mutunci kaga sai ka taka mata birki dan akwai wasu zaga ba su da kimtsi ba su da ganewa to abinda nake so nuna muku wato addini musulunci addini ne da ya koma ya mutum mai kamewa idan ka kame billahi azimu malam sai a rinka jin tsoronka ana jin kwarjininka ba wai dan kana dukan mutane ko kana da bindigar da zaka harbi mutane ba ka iya zama ne da mutane sai ka ji an ce wani a wani ba zan shiga sha'aninsa ba saboda mutum ne mai kamewa ba zai shiga harkarka ba to kai ma karka shiga harkarsa to wannan shine ake so mutum mumini musulmi ya sufanta da wannan wa idza marru bil lagwi marru kirama haka qur'ani ya ce to sai kuma sifa ta uku ta waɗannan bayan Allah mumini mai Allah ya ce wallazina hum zakatu bayan Allah na ƙwarai mummune su ne masu aikata zarka abinda ake nufi mu'addun masu bayar da zarka malamai sun yi saɓani na gani na ma'anar zarka a nan gurin wasu suka ce a zarka ana nufin tun amwal suka ce saboda asalin asalin zakka wato an farlanta ta ne a makka kafin hijira duk abinda aka farlanta daga baya zuwa a madina wannan makadirun zakka ne a wata kwatakwacin abin da za a fitar na zakadin da suwa za a ba wa zakadin da tafasil sauran fashin bakin bayanan hukuncin zakani aka saukar a madina amma asalin fallancin zaka a maka aka fallantar da shi wato anan ana so a ce yana daga cikin sifofin muminai na kwarai su yi na zakata amwalihim an zibi na sin lalle mumini yana cire zakar dukiyarsa tare da yana yi kuma ransa yana so suna ba da zakka ba waɗanda suke riƙe kuɗi ne ba sa bayarwa ba musulmi ya kamata ku sani cewa zakka ɗin nan allah ne ya ce a bayar kuma zakka hakkin dukiya ne kuma zakka ɗin nan hakkin talakawa ne shekara tana cika cif cif automatically ko ka cire ko baka cire ba wannan kaso ɗaya bisa arba'in na dukiyarka in kuɗi ne ko kadara kaso ɗaya bisa arba'in ɗin nan ba naka ne hakkin Allah ne hakkin talakawa ne don haka to mutum ya ƙoƙari kurin ya cire ya huta kuma ana bin mutum bashi da zai je da shekaru baya cire zakka to don ranar da ya samu dama zai cire kuma sai ya biya wannan zakka to su mummine suna bayar da zakka ba sa hana zakka amma yau Allah ya kama lokacin da da yawa manyan masu kuɗi ƙananan masu kuɗi ne suke cire zakka ƙananan amma kicimas ɗin manya-manyan masu kuɗin ai lalle ba sa cire zakka sam sai kaɗan daga cikinsu kuma su ɗin ma dai halfway ne kawai dai ga shi nan ne kawai dai ana yi ne kamar abin yanzu akwai manya-manyan masu kuɗi businessmen a nan najeriya kun san su da wani da wani da wani sai ku tambaya da allah ina zakar su take ai dukiyar da suka tara ai kuɗin da suke da shi ai ya kamata in sun cire zakka lalle garin da suka cire zakka a cikinsa to garin ya motsa ya kamata a gan shi in reality masallatai suke ginawa sai mutum wai ya kikilin da zakka sai bude foundation haka suke ya kikilar da zakka sai bude foundation to wannan foundation din ya ciro zakar wani bangare na zakar sai zuba a foundation to a ciki sai ta abubuwa na siyasa ma a ciki a ji a yi kaza sai a liƙa hotonsu a ce ai wani foundation din wani ne ya yi wani lokacin foundation din a fake a sa mai sunan musulunci wani lokacin kuma a sa sunan zamani sunan duniyanci kawai da sauransu ba ruwan Allah da wani foundation da mutum ya yi cire zakka shekara tana yi kurin ka ɗauki kuɗi ka ba wa mutane kawai foundation you can abin nan za ka buɗe foundation ɗinka on your own idan ya so ka rinka raba zakkar ta foundation ɗin a ɗauki list ɗin mutane a tabbatar da sunannakinsu da inda suke foundation ta raba a biya su kudin aikinsu amma ka ɗebi kudin zaka kana ta jibge su foundation ɗinka yana da naira miliyan dubu a ajiye kuma kudin talakawa ne na shekara ashirin ɗin da ka cire zaka baka ba su ba foundation ɗin da talaka bai sai zo wajen ba foundation ɗin da sai 'yan gata ne suke zuwa kuke ba su kuɗi foundation ɗin da sai masu hanya foundation din da yana ba da kuɗin ga wanda ba su cancanta a ba su zakka ba da wannan kuskure ne kuma ya kamata mutane su tsaya su yi karatun tani duk wanda ya mallaki wani abu idan shekara ta kai in kuɗi ne sai sun shekara guda in ba shekara ba ba a cire musu zakka kuma dole ne su kai nisabin zakka miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da wani abu bana sai mutum yana da wannan kuɗi yana juya su ko yana da kadarar wannan kuɗi kuma sun shekara yana juya su to wannan sai ya ɗauka sai ya bayar kuma Allah tabaraka wata'ala ya yi bayanin nau'i-nau'i mutane takwas da ya ce a basu zakka a cikin suratul tauba sai ka je ka duba ka gani in za ka cire zakka ka je ka ba ɗaya daga cikin waɗannan mutane har yanzu akwai abubuwan da ake na rashin kyautawa dangane da zakka wasu masu hali masu cire zakkar sai mutum ya duba wani abokinsa mai kuɗi sai ya je ya raba wa matan abokinsa da kuma yaran abokinsa da 'ya'yan abokinsa shi ma abokin nasa idan ya tashi yin zakar sai ya aika wa matan wannan abokinsa ɗin da ya ba su saboda yana jin kunya ai abokina ya ba wa matana zakka ni ma bari in tura masa eh kamar trade by barter ne kenan kamar sannan kuma ya ba wa 'ya'yana to ni ma sai abin nan sauransu ko ka je ka duba baban baban abokinka mai kuɗi abokinka ne yana da baba mai yana da baba to dattijo sai ka je ka kai masa mako don kuɗi a matsayin zakka ashe so kake kai ma in yazo cirewa ya bawa naka uban yanzu kurin abin exchange suke yi a tsakaninsu da junansu ko kuma mutum zo ba da zakka mutum ya cire miliyoyin kuɗi na zakka amma dan saboda ya samu masu gaishe shi da yawa a gari sai zo yana yanka mutane 1,500 2,000 wallahi wasa kake yi mana wannan wasa ne zaka dubu biyu mai dubu biyu ko ya lambar da mutum ya je saya na dubu biyu in ya dage ai zai cinye shi haji inda ka iya cin yaron tashin sa zaka yi tas da zaka ba mutum dubu biyu a wannan yanayi ko buhun masara bai zai masa ko buhun shinkafa bai zai mai ba ana so in zaka cire zakka ka ba da abu mai kauri inda hali ka ba shi mai kauri wanda shi ma zai ɗanyi wani abu ya gani a ido ya ji cewa lalle musulunci ya kula da shi kuma da zakka ya ku uwana malaman islamic finance suna yin analysis dangane da kubati elevation abubuwan da suke kau da talauci a cikin al'umma ya kamata gwamnati ta yi kokari da a ce gwamnatin ta musulunci ne ta takura wa masu kuɗi kamar yadda suke takura musu suna karɓar tax a wajensu ta takura musu rinka cire zakka suna raba wa talakawa za a samu wato raguwar high rate na poverty a cikin talakawa gaske a cikin mutane amma rashin bayar da zakkan nan yana ƙara hauhawar talauci amma yanzu da zaka je a ƙauyen ku ka samu mutum talatin ka ba su dubu ɗari biyu da hamsin hamsin ɗari biyar ɗari biyar insha Allah ya ishe su je kasuwar kauye su kasa kaya ba a rike talakawa ba ba a rike masu zaman banza ba ba a rike masu kaza ba to amma ya lai masu kuɗin ba sa son talakawar su ragu saboda su rinka samun masu yawan gaishe su to kaga wannan ba daidai bane ba akwai wata mata ana tambayar ta wai ta zo karban zakka gidan wani mai kuɗi daga wani ƙauye ta taho ta kashe kudin mota bai gaza dubu ɗaya ba ɗari bakwai ko da hamsin ne ko saba'in sannan aka ce nawa nawa ake bayarwa ta ce ɗari bibbi ne naira ɗari biyu ake bayarwa alhaji amma saboda tunani irin na mace ta biya ɗari uku da hamsin ta zo za ta karɓi ɗari biyu kuma za ta biya ɗari uku da hamsin ta koma garinsu mutum ya tara mutane layi daga nan har iyadu amma wallahi ya zo biye bisu da 200 naira wallahi mana a ƙasar nan na gaya muku akwai attajiran da abin da suke yi kenan ko kuma mutum ya zo ya cire zakka ta kuɗi sai ya je ya samu gero gero sai je siyo buhunan gero sai zo ya zauna kofar gidansa a sa ana raba talaka ana ta auna musu zai auna mutum dubu ashirin wannan geron gero duk wanda ka hada shi da gero duk ka hada shi da abin da zai gyara shi wai ka hada shi da aiki billahi azimu dan ko ba komai dai ya ci kudin kwanon nan dai ya ci kudin kwanon kafin ya sarrafa yadda zai ci ko wani mutum ya je ɗebo mutane dawa wanda da yawa yanzu ba macin dawa ake ba wannan akwai nau'i na renin hankali da rashin tuntuɓar shari'a abin da nake so na ce idan zakar kuɗi ka cire ka ba wa mutane kuɗi kuma mai kauri idan zakar tumaki ka cire ka ba wa mutane zakar tumaki bai halatta ka cire zakar tumaki ko shanu ka je ka sai da su ka cancana kuɗin kana bayarwa ba a'a bai halatta ba bai halatta ka cire zakar shinkafa ka je ka sai da shinkafar ka sayo gero kana raba mutane ba bai halatta ka zo ka cire zakka ta kuɗi naira miliyan kaza ka zo wai wannan kuɗin wai mutane zo ana fama da yunwa bari in siyo abinci ko yau din nan wani ya kira ni daga wani birni yana tambaya na wai shi yayi zakka amma ya lura mutane ana cikin talauci zai je sai abinci nace wa ya saka wa ya saka nace kamar kuɗi na ne fa a wajenka kuɗi na ne fa a wajenka ba za ka bani wai sai ka ce wai za ka je ka siyo min wai wai jaddawa ka kama ni nace maka na san jaddawa ba ta bukata kudi na za ka bani to ya za a yi ku zo ku rinka irin wannan tasarrufi ba ku tambayar malamai wannan su ne kaɗan daga cikin hukunci-kunci da ya kamata mutane su kiyaye wanda yake bin bashi yana bin mutane bashi a kasuwa yana harkar kasuwa an karɓi bashi bashin da kake da tabbacin za a dawo maka da shi to haɗa shi cikin lissafin kadararka sai kai calculating shagon ka yana da kayan miliyan kaza bashin ka na miliyan uku hudu ya tafi sai ka hada shi da kana tsammanin nan da wata ɗaya biyu za a biya sai ka biya mai zanka amma malamai sun ce bashin da baka da tsammanin za a biya ka ba lalle a biya ka ba to in ka zo ka cire shi daga cikin zaka ba za ka sa wannan kuɗi ainihin wato a cikin zaka ba amma duk da aka biya ka kuma za ka biya wato problem din ne ka ɗauki kayan naira miliyan ashirin ka ba wani ya je yana yin harka miliyan ashirin ɗin nan in za a buga zakarta za a kasa ta arba'in ne a cire ɗaya kuɗin ba laifi yana da ɗan dama dubu ɗari biyar ka ji da yawa to ka ba wani naira miliyan ashirin yana juyawa shekara ɗaya bai biya ka ba baka cire zakka ba shekara ta biyu bai biya ka ba shi kuma yana jin cewa kuɗin nan ba nasa bane biri cire zakka ba kai kuma kana jin cewa ka ba da wannan kuɗi ba a dawo da shi ba ba a dawo maka da su ba ba na ka cire da ka ba kaga shi bai cire ba kai ma baka cire ba kenan kaga akwai hakkin Allah a cikin wannan me a cikin wannan dukiya so ya kamata mutane su sani kudaden da suke bayarwa bashi in dai za a dawo da shi kamar da suke ba wa kamfani kamfani sun ba su kaya ko sun ba wa kamfani ko na makamancin wannan in dai ana tsammanin za a biya to a cire musu zakka haka kuma dukiyar wani da yake hannunka kamar dukiyar marayu za ka cire masa zaka ita hakkin zaka ba a cewa ai tun da yaro bai balaga ba ba a cire mai zaka a'a a nan gurin ba yaron ake duba ba dukiyar ake ba taklif din yana kan dukiyar ne ba wai akan me ba wai akan yaron ba to kenan wanda yake juya dukiyar maraya ko yake rike da kudin yara yana juya musu to lalle sai ya cire musu zakka duk wanda yake da wani abu wanda ba amfanin kansa ba ne ya saye shi a matsayin kadara sai ya cire mai zakka kamar misali ina da gidana na kaina tamfatsi nawa ko da miliyan dubu ɗari ne to wannan gidan ba a cire mai zakka in an zo yin zakka ba a fita shi a lissafi ina da sutura watakila an buga lissafin sutura ta tafi miliyan kaza da takalma da agogo da hula da motocin hawa duk motar da mutum ya sayi ta duk tsadarta ko guda nawa ce in dai amfani yake da ita yana hawa to idan ya zo zai yi lissafin zakka baya cire mata zakka saboda abu ne da yake isa istimalin sai na amfani da shi ina fata ana fahimta sai mutum ya yi gida mai kyau na hutawa na karban baki na taimakawa mutane wannan ma ba zakka amma duk wanda ba wannan ba wanda yake wajen wannan to akwai zakka a kansa kamar misali yayi yana da gidan biredi kaga kuɗi yake kawo masa to zai bada zakka yana da wani filin sa makanikai sun rike suna amfani da shi zai bada zakka kai ko aljanu ne suke zama akan filin nan in dai ya shekara ai sai ya bada zakka da kadara ce idan ba a ce ya bada zakka ba mutane za su yi shari'a wayo sai su yi ta ɗaukan kuɗinsu su sai su je su sai kadara sai su likif su ce ai ba su da kuɗi a hannu to har kadara ana cire mata zakka motocin sayarwa kaga ba na hawa bane na sayarwa ne na business ne ga su a yadi inda ake sai da mota da shekara ta zo inda kudin nan sun shekara ai sai an cire musu zakka ina fatan ana fahimta motocin haya da mutum yake jigila da su su ma sai an cire musu zakka don saboda me ana suna kawo kudi amma gonar mutum da yake noma ta ba zai cire mata zakka ba sai dai zai cire wa amfanin gonar zakka ina fata ana fahimta ko da wannan amfani ya noma shi ne wato zai ci ina fatan yan uwana sun fahimci wannan hukunci kuma wajibi ne su kokari su gane mai aikin albashi wanda yake aikin albashi ko naira miliyan nawa yake dauka a wata babu zakka a kansa shine zance mafi inganci a cikin maganganun malamai saboda bai cika sharaɗin zakka ba na farko dai ba a ba da zakka sai in kuɗin sun shekara ana su ko sun shekara a ajiye in dai sun shekara ko a banki ne ko sun shekara ana murza su to wannan za a cire masa zakka kuma sai sun kai nisabi wato bulugul hawl kuma bulugul nisab kuma an yakuna milkan kamilan dole ne kudin zakkar da zaka da zakka ya zama mallakan ka ne cikakken mallaka duk kudin da da kai da wani ne kuka haɗu kuka mallaka to babu zakka akan ka kai kai kadai sai dai da kai da shi din ku haɗu ku yi lissafi tunda kuɗin a tare ake juya shi sai ku cire masa zakka tare idan kuka cire wa kuɗin zakkan naira miliyan biyu to za a raba ne za a ciri dubu ɗari biyar a eh, miliyan ɗaya a ka miliyan ɗaya a wajen sa kenan dole ne ya zama to mallaka ce ta mutum shi shi kaɗai milkan kamilan ko kuma mallaka ne nasu waɗanda suka yi haɗaka masu dabbobi uku hudu biyar shida bakwai wannan yana da ashirin wannan yana da talatin wannan yana da arba'in wannan yana da kaza sai aka haɗa su suna kiwo a tare suna kwanciya tare ana kora su cin abinci tare to idan mai karɓar zakka ya zo to bai zai duba daidai kun wanda suka mallaka ba a kawai dabbobin zai duba to za a cire zakkan ne a dunkule gaba ɗaya ina fata ana fahimta waɗanda suka haɗu su su ashirin suka buɗe shago wannan ya bada dubu ɗari biyu wannan ya bada ɗari da hamsin wancan hannun jarinsa dubu talatin wancan hannun jarinsa kaza kaga in a ɗaiɗaiku ne idan aka tsaya za a ga kuɗin kowane mutum ɗaya kuɗinsa bai kai zakka ba to a nan shari'a ba daidai kun take dubawa ba dukiyar take dubawa da take tare a shago guda ake juya ta a business guda to sai a hada a fitar da zakan idan an zo kuma za a raba wannan nauyin zakka ne a bisa gwargwadon jarin kowa abinda ya mallaka wannan abubuwa ne masu muhimmanci ya kamata mu kula da su kwarai da gaske muminai dai na kwarai suna bayar da zakka wasu malaman kuma suka ce a nan abinda ake nufi da zakka ɗin da zakatun nasiri zakar wato masu tsarkake zuciyarsu takfiruha min al wal ma'asi muminai bayan Allah na kware su ne waɗanda suke tsarkake kansu daga sabon Allah duk wani abu na sabon Allah ba sa yi suna ƙoƙarin karewa da wannan shine wannan na mulin zakati fa'ilun kenan mun fassara az-zaka bi ma'ana at-tafhir tsarkake wani abu Allah yake kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha kaga anan Allah ya fassara az-zakka a wato azzaka da ma'anar at-tafhir kenan ya rabauta wanda ya tsarkake ransa ya kuma taɓe wanda ya wulakanta ransa kuma ya jefa ta cikin halaka da taɓewa ko ya kazantar da ita har yanzu wato abin da ake nufin kenan yana cikin sifofin mummune suna yin abin da za su tsarkake rayukansu daga sabon Allah tabaraka wa ta'ala imam ibn kasir a tafsirin sa da zo sai ya ce wa yahtamilu an yakuna kilal amrayni muradan zai iya yiwa dukkan ma'anonin guda biyu da wancan na farko da ne bayani da wannan nabi da ne bayani duk aya tana iya dauka gaba ki daya zakatul nafsi da zakatul amwali an gane ko yace fa hu min jumlati zakat an-nufus kenan wal mu'minu al-kamil huwa alladhi yata'ama hada wa hada mu'mini mai kamili shine wanda yake zakatul nafsi kuma yana zakatul mali ya tsarkake ransa kuma yana bada dukiya cikin abinda Allah ya bashi daga cikin illolin in bada zakka akwai haifarwa dukiya hasara duk wanda baya bada zakka a dukiyarsa to wallahi ya shirya albishirinta da bala'i hasara zai ta kamuwa da shi da yawa za ga mutane suna ta turowa da Allah taimaka mana da addu'a wallahi tirilolin mu suna yawan faduwa wallahi an fashi da makami sun tsare mana direbobin mu kayan miliyan ashirin a cikin mota sun kwace wallahi an yi gobara a kasuwar mu ta kaza wallahi an yi kaza an yi kaza an yi kaza da sauransu zai aiko takarda ya ce a taimaka mai da addu'a dangane da dangane da asarar da dukiyarsa yake samu take samu a ciki ba mamaki baya cire zakka wallahi idan mutum baya cire zakka malam bala'in da zai ta gamuwa da shi a cikin dukiyarsa ya isa ko kuma kariyar arziki haka kawai ka rinka karewa ba tare da wani ya ci kudin ka ba ka zauna ka yi lissafi yaya aka yi jarin ka yake kasa Allah ya jarrabe ka da rashin ciniki Allah ya jarrabe ka da lalacewar kaya ko ka kawo wani kaya bai yi kasuwa ba ka zuba miliyoyi kaza ka yi odar kaya ubangiji ya cire kasuwar a taƙi ta karɓi kayan duk wannan yana daga cikin illolin kin ba da zakka ko Allah ubangiji ya jarrabe ka da wani mugun ciwo baka ba da hakkin Allah zakka ba sai ya jarrabe ka da mugun ciwon da duk shekara sai ka tafi kasar waje wannan ciwon sai ya ja maka wajen miliyan arba'in kaga ka ba da miliyan ɗaya miliyan biyu ka bayar ba ka je ka bada miliyan arba'in da kudin jirgi da kudin tsaraba da kudin canjin jini da za a yi maka da kudin wacece da kudin wacece ko Allah ya jarabe ka da yara a kasuwa barayi ƴaƴanka ne amma barayi ne yaranka ne amma barayi ne kannan matanka ne amma barayi su ta jido kana da wayo kana da bara ka sa ido ka iya lissafi amma su kuma sun fi ka dabara yanzu yanzu sai a karya wani bawan Allah wata rana ya taba zuwa ya same ni yake cewa babban attajiri ne malam a taimaka mana da addu'a Allah ya jarabe ni me su yace wallahi umra ce kawai ya tafi daga tafiyarsa umra ya bar wa yara kaya wallahi da ya dawo sati biyu gaba ɗaya hankalinsa yana shagonsa da ya dawo malam sai tarar da shagon nan an yashe shi ba kaya ina kuɗi yara su ce wallahi ba kuɗi ya aka yi to an ba da bashi a an yi kaza an yi kaza yayyayyayi lissafi ya gagara malam daga nan mutumin nan ya samu bugun zuciya daga saudiya sai india kudin jirgin da za a ɗauke shi a kai shi da kudin magani da za a yi masa aka kasa samu a cikin shagunansa na kano da na abuja da na kasa yaran gaba ɗaya sun karya shi wannan haka aka je aka yi ta ƙuƙutawa aka rufe wancan shagon aka sai da kaza aka yi kaza an je neman maganin har yanzu idan ya dawo zuciyar da ta tuno abin da aka yi masa ta rinka bugawa shi ya same shi a takaice dai mutum wannan wallahi mutuwa yayin muka wanke shi muka yi mai sallah sun karya shi kuma me ya faru wallahi yaransa ne na kasuwa malam idan yaran kasuwa ya sa ka a gaba in yayi seti ya maka seti ya seto ka bilal azimu zaka sha mamaki nan da nan zai rugurguje ka kuma wannan ba ga kowa kwanan nan wani yake gaya mu yake cewa malam ku yi haƙuri da maganar za ku ji ce malam ni dai a rayuwata na daina roƙon Allah ya bani da ce subhanallah Ya ce ɗa, ya ce ainihin in naga kana haihuwa yanzu ma wato tausayin ka nake son ce kana tarawa kanka bala'i da problem ce me ya faru yace malam ya'yana suka sa ni a gaba na taimake su suka yi karatu na biya musu kuɗin makaranta na kawo su kasuwa na buɗe musu kamfani kaza wancan ya zama manaja wancan ya zama ciyaman wannan ya zama kaza ni ina ganin hutu ya zo min ina gida ina dan morewa al'amura ashe yaran nan sun haɗa kai yaya aka yi aka yi gari ya haske na dai na yi kuwa su kishiya tun da na ƙara auren nan na daina ganin na fara ganin ba daidai ba ya ce wallahi suka haɗa kai da uwarsu nukurkusa ta suke oba oh, wallahi nake gaya saboda me saboda ba dai yi yi uwarmu kishiya ba ai za a gani ce wallahi ban farga ba sai na ji babban ɗana ya buɗe wani katafaren kamfani ya funawa ya ɗebe duk kwastomomi na mai da cutar ce sai na gaba ciniki ce matsiyaci kuma ya ƙi sauka daga kamfanin nawa can ya je ya naɗa wasu ya tura duk kwastoma iya sai tura can Ya ce abubuwa da suka kari. na je na duba sun ɗebi kuɗi na sun kai wa uwarsu sun ɗebi kuɗi sun kai wa ƙanin uwarsu sun ɗebi kuɗi sun yi kaza sun yi kaza sauransu wannan fa malam dan da ka haifa kenan to ina ga wani dan uwa wanda za a taimaka masa to ku sani cewa tara kuɗi dabarar mutum ba shi ke tara mai kuɗi ba sannan in kana so ka samu sarrafa yaranka alal akalli ka samu dace a cikin sarrafa su to ka yi ƙoƙari ka riƙe hakkin Allah na bayar da zaka ka daina boyewa karkari karkari, wato ka kai ka daina kin ba da zakka dan ku Allah zai iya jarabar ka baka ba da zakkan ba wasu za su cire maka a dole dole Allah ka kiyaye mu je Allah rama ka je babbar magana kenan ki gaba كده kai wani irin Allah ruwa ne yawwa nan za ka tsaya kan ma'ana kenan Allah baraka wa ta'ala ya ce sifar waɗannan mutane wato sifa ta hudu kenan su ne masu kiyaye farjojinsu masu kiyaye wa al'aurarsu mazansu da matansu sai dai akan matayensu da abin da damar ta mallaka to wannan kan fa'in na gairu malumi na su ba abin zargi ba ne ba jama'a ana son mutum musulmi mumini ya zamanto yana da kiyayewa sha'awarsa baya amfani da sha'awarsa sai da inda Allah ya halatta masa ina ne inda Allah ya halatta maka matarka idan kana da ita idan baka da ita ba akwai azumi litinin alamin duk wani goro ya tsaya runguma azumi da tuzuru ya riƙe azumin litinin alhamis shine matarka ƙwarai kuwa kada a je a shigar da sha'awa inda ba Allah ya ce a shigar ba ko bayi in lokacin bayi ne masu keta dokar Allah suna zina sun fita daga layin muminai dan su muminai na hum li hafi zuna ne illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum aw malumin ga kisa annabi ibrahim da nana saratu kamar yadda ya zo a cikin qur'ani annabi ibrahim wata rana ya dauki matarsa saratu kyakkyawar mace ce kamar yadda malaman tarihi suke ba da labari Allah ya mata halitta mai kyau masha Allah Allah ya jarabe shi ya tafi ƙasar Misra a wancan lokaci akwai wani azzalumin sarki shi kuma duk wanda ya gan shi in dai ya ganka da mata to wallahi da in dai kyakkyawa ce sai ya kwace ta take ya sa a dole ka sake ta shi kuma ya karbe ta kai da kanka za ka sallame ta annabi ibrahim ya shigo kasan masar sai aka je aka gulmata wannan sarki cewa ai ga wani mutum nan ya zo da wata kyakkyawar mata don an ce a duniya a duniya a wannan lokacin wato bayan na na hawa'u ba wacce ta kai na na saratu kyau kyakkyawar mace ce allah ya bata wannan sarki ya ce wa annabi ibrahim ya ce ya zo ya taho da matar ya taho da ita sai annabi ibrahim kafin ya je gurin sarkin ya ce to kada ki kunyata ni idan ya tambaye ni ya ce ke mata ta ce zan ce masa a'a ke yar uwa ta ce saboda ya fi kwace mata in mata ka ce ta aure ya tambaye shi wannan fa sai annabi ibrahim ya ce yar uwa ta ce ya masa tauriya ba ƙarya ya masa ba ya ce mata to ai yanzu a duniya ba da dan uwa in ba ke ba ke ma ba ke da dan uwa in ba ni ba a duk duniya a lokacin su kaɗai ne muminai da haka ita ce yar uwata amma duk da haka sarkin nan sai ce tafi ajiye min ita ana kawai sarkin nan ya tinkari na nasarar azzalimi mazinacin sarki malam shi sa mana idan mara tsoron Allah ya karɓi mulki malam ba kyau ta zai ta yi ku daina barin marasa tsoron Allah suna rike ragamar ku za su muku barna ta aji sun fi kura in ta shiga garken awaki wallahi saboda zai amfani da damarsa ya yi ta ta'adi ya tunkari na nasaratu kafin ya taho ta yi maza ta ɗauki ruwa ta kama alwala kawai sai cikin bara sallah wallahi yana zuwa ya miƙa hannu zai taɓa ta sai sai ya ƙame kawai ƙiƙam eh, ya ƙame sai zai ƙame kawai sai ya faɗi lakar jikinsa sai ta mutu sai ce baiwar Allah baiwar Allah roƙon min Allah roƙan min Allah roƙon min Allah in dawo yanda nake ba zan cutar da ke ba mace ce ta ta sai ta daɗa daga hannu sai ta roƙi Allah ta ce Allah ka warkar da shi ka yaye masa sai Allah ya warkar da shi a ba sai ya daɗa dannawa ya kanta ba kuma du ta ce a sai ta kama sallah sai ta kama addu'a kuma Allah ya daɗa kamar da shi ya makar da shi sai ce baiwar Allah roƙon min Allah roƙon min Allah ba zan cutar da ke ba ta roƙi Allah ita so take ya kyale ta tafi ta roƙi Allah tana gani ya wasu ya miƙe lillahi azimu malam karo na uku sai da kai mata farmaki kuma duk ha ita kuma ta daina yin addu'a ka san me nake nuna ma ina nuna ma anan ne in suka sa ka a gaba ka rike dare duk wanda ya dame ka ka sa shi a goshi anan ka sa shi a dare kowa ya tsaya maka a hanya ka ta sallah da daddare zaka sha mamaki wallahi wallahi wallahi ina gaya muku duk abin da ya sa ka a gaba ko ka sa shi a gaba ka sa shi a sallah kawai ka rage dare ka rage bacci ka ga mamaki kaga wannan ana nuna mana a kisan nan mumini in baka da karfin mulki in baka da kuɗi in baka da wani in baka da wani kana da sallah kana da addu'a kar ka rude ka zama addu'ar ma baka iya yi ka yi addu'a ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala da ƙarshe wannan mutumin da ya ga daina nasaratu ba za ta tabo ba sai ya ce kai ya ga fadawansa ku zo ku dauke wannan shaidani ya kuka ba mutum bane wannan wallahi da ba dan albarkacin addu'a da sallar nan da ta yi ba da sai ya taba mutuncinta amma bai isa ba ya taba mutuncin matar annabi bai isa ba sai Allah ubangiji ya ya kare ta aka ce a sallar da ta yi cikin addu'a da ta yi shine yasa na kawo muku isar ta ce ya ubangiji in ka san cewa nayi imani da kai kuma nayi imani da annabinka kuma ya Allah ka sani cewa nayi alkawari ba zan taɓa ba da mutunci na ba sai ga mijina ya Allah kada ka ba da dama kada ka ba da dama ga wannan kafiri a zalumi ya ci nasara ya zalunce ni ya manta addanci ji bayan Allah yadda suke addu'a kada Allah jarrabe su su ba da mutuncin su ga wanda ba su ba mata kenan ko namiji kar ya je ya fada cikin wato kazanta ya fada kan iyalin da ba nasa ba kare mutunci wannan shine walladina hum li furujihim hafizun abinda muka fada daidai Allah shi bamu mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fikum wa shukran lahu